wa zauren VOA. A makon da ya gabata, mun ji tambayoyi na Dr. Kabir da injiniya Yaya da kuma Sa'adatu Ahmed Bustani da ta yi nazari kan shugabanninmu na baya. A yau za mu fara jin bayanai daga bakin ƙwararre a fannin tattalin arziki Yusha'u Aliyu. Dr. Kabir, in dai za a samu gibi a ɓangaren tattalolin arzikin ƙasa kuma za a gabatar da kasafin kuɗi to dole sai an ci bashi amma abin da nake so a sani a tsarin demokradiyya mun shiga yarjeniyoyi masu tsawo da hukumomin kuɗi na duniya daban-daban da imf da world bank da africa development bank da sauran ƙungiyoyi ko kuma cibiyoyin kuɗaɗe na duniya waɗannan yarjejeniyoyin da muka shiga mun shiga ne sannan wani abu da nake so in yi maka a tuni a kai tunda kana da fahimtar tarihi shine an yi fa lokacin da Najeriya ta ba hukumar lamuni na duniya aron kuɗi a baya. Ka fahimta ko? To, kuma ina so wato a gane bashi, wannan bashin da ake saboda giɓi, mu a Najeriya mu gode ma Allah ma mu 'yan ƙasan. A ƙasar Rashi a yanzu haka, wanda ya ce zai yaƙi shugaba Putin ya sa hannu a doka a yafe bashin da ake bin sa. Ma'ana galibin mutanen kasan ba a ɗaura ƙasansu ba amma an ɗaura mutanen ƙasan da bashi. Tsari ne na capitalism, imperialism. Waɗannan tsarin in za ka ɗaga naira ba za a daidaita ta da zinare ba. Za a daidaita ta da wata takardar kuɗi. Wannan takardar kuɗin naka ta zama abin da ake ce mata fiat currency kuma in dai tsarin kuɗi na duniya zai ci gaba da yanda ake tafiya wannan kuɗin da kake ganin shi da wannan demokradin da ke kallon shi ina so kai ka daɗa fahimtar cewa yanda kaga kana da president a ƙasanka kana da governor a ƙasanka kana da chairman na local government a ƙasanka to haka ake da president a world bank haka ake da governor a central bank haka ake da chairman a bankunan kasuwanci. To honorable bari mu ji naka bayanan. Gaskiya injiniya ya yi magana kwarai da gaske kuma wadda ake bukatar ba wai dan majalisa ko gwamna ko kadai ba a'a ya riga ya hidi fraction na waɗanda suke rike da akalar shugabanci a Najeriya. Ya ce dukkan mu idan ka haɗa mutum daga kan shugaban ƙasa har kan kawansula ba mu wuce kashi 0.005 to kaga to mutum dubu sha biyu ɗaukar ta ma rawan figa ka ce mu dubu sha uku ne suke juya akalar mutum ɗari biyu da hamsin sama da mutum miliyan ɗari biyu da hamsin to sai in dawo kan maganar da yallaɓai ya yi cewa ko da mu mu kalli halin da tattalin arzikin ƙasa yake ciki mu mu ya yahe wani abu mana da ake bamu ko albashi ko allowance ko wani abu don ya haɓaka abin nan sai ka dawo kan maganar da injiniya yanzu ka ɗauka mu duka waɗannan production ɗin mu dubu goma sha uku za mu yahe abin da ake bamu na albashi da allowance sama da mutum ɗari biyu da hamsin wannan abin idan ka zo kai kwamfutin ɗin shi wala bai ɗaga yadda living standard ɗinsa yake da wani abu. Ishu ɗin ina so mutane su gane cewa ba wai na allowance ne ko albashin da ake ba masu rike da mukamin gwamnati ba a'a sincerity ne wajen gudanar da tattalin arzikin kasa ba maganar wai me ake bani nake kashewa ba me ake bani nake allowance ba shi bane ba ba impress bane ba ba allowance bane ba ba albashi bane ba a'a ya muke gabatar ko kuma ya muke ta da tattalin arzikin kasai ita duke kasai ya ake sarrafa ta ya ake juya ta idan ire-iren mu za a kawo kashi ashirin dinmu ana bamu abin da ake bamu da iri ɗaya bai canza wani abu abin da ake nema gaskiya kamar yadda ya ce akwai kana rike da baitul malin ƙasa akwai dukiyar ƙasa a hannunka ka ji tsoron Allah ka tafiyar da ita yadda doka ta ce kai ma yadda zaka samu kubutawa don ubangiji To idan duk dan mu shugabanni muka sa wannan a mu kuma muka aiki da wannan to za ku ga ku da kan kuma yan kasa kuna iya kallon cewa a ah, wadanda da ake mata yawa ƙara ma waɗannan mutane a ƙara musu abin da ake ƙara musu saboda me babu jin zahin cewa nawa wane ke samu babu jin zahin dan wane ke hawa mota kaza babu jin zahin dan wane ke canza riga kaza duk babu saboda me muna da arzikin Allah ya hore mu Najeriya arzikin kuma bakin gwargwadon iko duk wani abin da kake ɗaukowa na ma'adani a duniya wanda zaka ce wani guri ana samun shi nan Najeriya ana samun shi amma yanzu idan ka tahi kawai ma'aikatar da take kula da harkar harkar ma'adanai ta Najeriya. Ka ɗora mata tax ɗin cewa to duk abin da ake haƙowa yanzu so fa nawa Najeriya take samu a wannan bangaren da wahala maka samu statistics ɗin. Idan ma babu ita. Inda ma ake haƙo abubuwan ma ba a iya yanzu ba a iya gaya maka adadin site ɗin da ke akwai. Sai waɗanda suke da hannu da shuni kila suke da dalili su ne za ka iya samun kila lasin sai buɗe wani guri hekta eh, kaza ko kaza ko kaza su je su ɗiba. So ishu ɗin ina so in jawo hankalin 'yan ƙasa cewa ba duk na san ana ta wannan kira-kira. cewa ai da abubuwa sun yi nisa sun yi tsauri ya kamata shugaban kasa ko yan majalisu ko sanatoci su rage abin da suke samu suna abin nan wallahi wannan ba shi bane maganin matsalar nan matsalar nan ita ce kawai mu ji tsoron Allah mu tafi da ƙasar nan yadda dokokin ƙasa suka ce a yi ta yadda ita saboda mu dokokin kasar mu sun yi daidai ni ba din su sun kusa daidai da a yadda Allah ya ce mu yi abubuwan duka an tsara komi an tsara komi kuma an yi hukunci akan duk abin da aka saba akan shi so da ana yin hukuncin kuma muna kamantawa yadda ya kamata kowa ya tsara bakin amana da aka bashi duk da ba mu samu kanmu cikin wannan matsalar ba Wato ba wai dokoki ne ba wa su ne ya kamata ana eh, eh, eh, Yawwa Malam Nasiru ka ba mai sarauta ɗan maliki bututun magana ina ga yana da abin cewa. dama rabu kamar yadda nake magana ba wai allowance da sauran ababe ne su ne muhimmanci ba jagoron da ake daura ma nauyin alhakin mutane za ka ga mutum ɗaya ya sace trillion daya an rasa inda ya dashi kuma abun bakin ciki ya kai shi ma kasashen waje an yi asarar su to me yasa an sami irin waɗannan sai ka ji kuma an ce an kama amma ba ai komi ba to waɗannan abubuwa suna ɗaya daga cikin ai wannan allowance da wani abin da ake ba duk ba wani abu ne abu ne dan kaɗan amma ana ba sai ka ga mutum barawo ne sai a ce an dora mai nauyin hukumar da kuɗin al'umma suke wuri, to ya za a ta yadda al'amura haka za mu je ina jin zagaye na ƙarshe inda za mu samu shi buhari nusa kumriya da ita hajiya aisha zakar yasmin bari mu fara da buhari buhari in tambaya to assalamu alaikum ina jinjina ga wannan kafa mu ta boa mai albarka da ta bamu dama muke ƙara sanin abubuwan da ba mu sani ba muke tambayoyi kuma akan a gurin waɗanda ya dace domin mu samu amsa abubuwan da suka ɗaure mana kai. Ina yawa manyan baƙinmu fatan alkhairi. Tambaya ta za ta tafi kai tsaye gurin ga shi honorable kusa da Ina yi maka fata alkhairi a matsayina na ɗan kasuwa manomi shi da nake so in yi ɗan wa'yansu tambayoyi ɗaya zuwa biyu a wurin shi honorable. Gaskiya ina tunanin Allah ya yadda ko yau ma akan hanya nake ina ganin sai na shiga ta cikin kusa da yau din nan Allah ya yarda. So wasu abubuwa da suke faruwa a da suke kawo hauhawar farashi game da wa'yansu kayayyaki nake so in yi tambaya a gurin shi honorable in ji ko ya san da irin waɗannan abubuwa ko kuma bai san da su ba daga farko dai ina so in sani ne akwai wasu abubuwa ne da aka ware a da ake nomawa a ƙasar nan waɗanda kuma ba a yarda a kai su kasuwa ko kuma doka ne a fitar da su daga wani gurin zuwa wani gurin misali in Allah ya gobe yanzu ko ban haɗa siyan kayana amma shi ba ina ganin na ya rabi to muna da wani ƙalubale a gurin mai mutukar muhimmanci wanda shine yake ƙara mana hauhawar farashin kayayyaki a matsayin mu na 'yan kasuwa misali ɗau a ɓangaren aya da kafin shugaba Muhammadu Buhari ya zo yadda ake ɗauko mana buhun aya haka ake ɗauko mana buhun zoɓo zuwa Abuja So amma yanzu sai ta kai shigowar shugaba Muhammadu Buhari sai ta kawo sai aka ce an doda boda. Na yadda akwai aya wadda ake shigo da ita ta Nijar zuwa Katsina. To amma kuma a cikin wannan yanki na mashi da daura akwai inda ake noman aya da yawa. wanda ina da yakinin ni daga shekara biyu iya zuwa yanzu ma ban sai aya ta waje ba ta Najeriya nake siya. To sai ya kasance sati uku da suka gabata a cikin mazaɓar shi honorable ne ma a cikin ingawa in ka zo kan dawa ɗin nan wurin kwastan ɗin da suke zama a gurin nan an ɗauko min aya suka zo suka riƙe ta a gurin suka ƙwace ta so sati biyu da ya wuce kuma an gama min lodi na tafi gida a Kano karfe uku na dare aka kira ni na yi bacci ban ɗauka ba da safe ina ganin kiran su na san akwai matsala da safe na kira su na ɗauka suka ce kwastan sun kama min motar nan an yi katsina da ita sai da na yi belin motar nan naira miliyan biyu na tura suka saka min motar nan ta taho sai da na jefa wa kowane buhu naira dubu goma goma a kan kayan nan. Motar da ta ɗauko min kayan nan zuwa nan Abuja kowane buhu naira dubu goma sha biyu na biya. Wannan abubuwan ya sa kuɗin mota da irin wahalhalun nan kaɗai ta kusa cimma naira dubu ashirin da biyar biyar banda kuɗin siyan kaya. Dubu Duk ɗaya. So wannan abubuwa ne wanda suka ƙara mana hauhawar farashi a kan irin wannan abubuwa yanzu ɗauki harkar wake tun daga can har zuwa nan dubu hudu za a kawo maka ita. So amma wannan abubuwan da aka kawo kuma ayan nan ba ta Nijar ba ce. Akwai gurare da ake noman ayan nan duka ayan nan da muka siya ta Najeriya ce. Amma yau in za ka fito kayan nan daga Abuja, daga Katsina, daga Mashi zuwa Abuja, Allah ne kaɗai isan iya kuɗaɗen da za ka dinga kashewa kafin wannan kayan ka ishi gonan. ina so in sani a gurin honorable kuma wacce hanya yake gani zai biya taimaka mana domin mu samu sauƙin irin wannan abu. Da haka muka kawo ƙarshen shirin a yau. Sai makon gobe za mu ci gaba a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Fiona Mayi nan dudu wacce ta daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.